Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraron shirin yau da gobe ne. Shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a BOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfanin sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a BOA Hausa.com ko kuma sashen Hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Muhammad Hafiz Baballe. kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau sha uku ga watan Maris na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan bikin kamun kifi da nuna al'adun gargajiya da ake yi a jihar Kebbi. shi ne sarkin kabi tare da majalisa suka yi sharon me ya kamata a yi wa a tarbi sarkin musulmi da zai zo yanzu kuma zai zo matsayin dan uwa masoyi Eh, sauraka akwai al'ada tamu kuma ya zo daidai lokacin da ake wannan sana'a al'ada ta fashin ruwa kusa tun da shi ba fulatani ne lalle ba za a ce ya san wannan al'ada kuma ranar da aka tsaida din da shi da sarkin kai suka tashi suka je bakin ruwa suka zauna al'umma kuma da aka saba na gayyata kowa ya zo suka zo suka shiga ruwa aka yi su haka yake a tsakiyar bakon nan ne aka fara bikin kamun kifi da al'adun gargajiya na argungun da ake yi a jihar kebbi da ke najeriya wanda aka shafa shekaru kusan sha biyu ba a gudanar da wannan biki ba sakamakon kalubale da aka fuskanta wakilin murya amurka ya halarci bikin buɗe ya harci buɗe bikin buɗe. taron inda aka fara ranar laraba ya kuma jiyo mana ra'ayoyin jama'a. Shi ma sarkin kabin argugun ya kuma bayyana muhimmancin bikin tare da tarihin yadda aka fara. Haka shi ma abokin aikinmu Murtala Faruk Sanyinna ya tattauna mana da walkin kanta ya kuma yi bayani akan kalmar nan ta kibbi kabbi. da ma yadda ta samu asali da kuma yadda aka kafa daular kanta. Jama'a sai ku gyara zama ku ah, janyo akwatin rediyon ku kusa don sauraron shirin yau da gobe. masu sauraro bari mu fara da rahoton da wakilinmu Lamida Abubakar ya aiko mana na bikin buɗe bikin kamun kifi da al'adu na Argungun da ke gudana yanzu haka a jihar Kebbi. bukukuwan share fage na nuna al'adun gargajiya tare da kamun kifi da ke gudana yanzu haka a garin argungu na jihar kebin najeriya kuma bikin ya dauki shekaru da dama ba a gudanar da shi ba bisa wasu matsaloli bikin dai da aka fara gudanar da shi tun a shekarar dubu da da talatin hudu domin nuna kawo ƙarshen yaƙuƙuka da aka yi tsakanin daular usmaniya ta sakkwato da kuma daular kanta ta jihar kebbi wani lamarin dai yana ci gaba da jan hankalin masu yawon bude ido daga sassa daban-daban na duniya bikin na wannan shekarar dai zai lakume kuɗi kimanin naira miliyan da hamsin. kamar yadda gwamnatin jihar kebbi ta bayyana haka kuma za a ba da kyauta ta sama da naira miliyan biyu da dubu ɗari bakwai ga duk wanda ya kama kifi mafi girma kwatankwacin dalar amurka dubu bakwai da ɗari biyar dangane da shirye-shiryen bikin na kamun kifi da kuma yadda aka share ɗimbin shekaru ba tare da gudanar da shi ba na ji ra'ayoyin wasu 'yan jihar ta Kebbi a garin na Argungu kuma ga abin da suke cewa. Ahmadu Muhtar muna farin ciki da zuwan wannan taron kuma muna fatan a wace lafiya cikin iyawar Allah kuma muna fatar kowa wanda ya zo Allah ya maishe shi gidan shi lafiya gaskiya ba mu ji daɗin shekarun da aka yi ba amma yanzu mun yi farin cikin zuwan da wagga shekara aka yi shi ɗari bisa ɗari. Nasiru Leman gaskiya mun ji daɗi mun yi murna mun yi farin ciki muna fatan a yi lafiya a wace lafiya. Gaskiya muna samun ci gaba na irin mutane da duk wanda ya je wata hikima bangaren al'adun da yake yi yana iya samun ci gaba da kyaututtuka da yabo da sauransu. Wannan bikin dai da aka bude da yammacin yau an so mashi ne da harbin kibau da harbin danko su ma dai maharba da suka dade cikin jiran wannan lokaci na da ra'ayoyi kamar haka. Muhammadu na harbin kibiya abinda muhimmanci ne gare mu mu abin da ya zamanto lalle ne ci gaban ƙasa na sannan abin alfahari ne gare mu a ce mun taho mai wannan gasan kuma Allah ya ba mu nasara. To yanzu kuma bari mu je ga tattaunawar da Lamide da sarkin kabin Argungu Alhaji Sama'ila Muhammad Mera. Eh, bikin kamun kifi na Argungu eh, da ya dawo na zamani yanzu ya suma a shekarar 1934 eh, amma al'ada ce ta al'ummar kabi al'umma wannan wurin su kuma ake kiransu kabawa al'ada ce wadda take Eh, shekarunta daidai da shekarun masarauta ah, saboda al'amari ne wanda yake shugaban musu amfani da shi domin siyasa haɗa kan mutane ah, yan kare ayyukan gona al'amuran noma za a soma abubuwa na su da yake akwai gulabe da kifi da yawa cikin kasar ah, kan tsaye da rana ɗaya a gayyaci dukkan al'umma a zo wuri ɗaya a yi su tare daga nan a yi jawabai na bukatar haɗin kai bukatar tashi tsaye a nemi na halal eh, da abubuwan da ke haddaba ƙasa duk abin da ya kamata domin ci gaban ƙasa kuma haka take har lokacin da allah ya kawo zuwa mujaddadi bayan shekara uku na zaman wannan masarautar an samu fitina tsakanin kabi da sakwato mazaunin mujaddadi da kuma gwandu mazaunin abdullahi gwandu allah shi gafarta masu a wannan fitina kuma ta daɗe tun da suka zo shekara 1804 har lokacin da batu ya zo biyar. wannan fitina ba ta ƙare ba amma zuwan bature sai a kaɗan samu sassaci gare ta cikin ikon allah a sarki musulmi hassan dan mazu ya zama sarki da ya zama sarki to sai gashi ma sarki musulmi yana son ya zo wani lokaci da niyya ta soyayya da canja yanayi domin a samu haɗin kai tsakanin al'umma wanda yake guda ce inda aka fito kuma ziyarar lokacin da ya zo ziyarar ne sarkin kabi tare da majalisa suka yi sharon me ya kamata a yi wa tarbi sarkin musulmi da zai zo yanzu kuma zai zo matsayin dan uwa masoyi sauraka akwai al'ada tamu kuma ya zo daidai lokacin da ake wannan al'ada ta fashin ruwa ce tun da shi ba fulatani ne lalle ba ya za a ce ya san wannan al'ada kuma ranar da aka tsaida din da shi da sirin kai suka tashi suka je bakin ruwa suka zauna al'umma kuma da aka saba na gayyata kowa ya zo suka zo suka shiga ruwa aka yi su ah, bayan karasa aka ce sarki musulmi ya yi addu'a na cewa allah ya raya wannan al'amarin kuma ya sa ya dore har abada kuma allah ya karbi addu'a domin mun gani gashi har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe Yanzu kuma bari mu je ga tattaunawar da abokin aikinmu Murtala Faruk sanyi na yayi da walkin kanta Yakubu Ladan Ibrahim Bagaye. A sunana Yakubu Ladan Ibrahim Bagaye. Ina da sarauta ta walkilan kanta. To ranka da farko bari mu fara da shin in an ce kabi. Shin me ake ina ne kabi? Kabi kalma ce, tsohuwar kalma ce ta Hausa, wadda take nufi wuri mai damshi ko kuma bakin ruwa. wanda yake kuma a wancan lokacin yankin yana karkashin mulkin songai daular songai su songayawa wasu suna cewa da harshen su yanki na bakin ruwa suke ce ma kabi saboda haka a wancan lokacin duk fadamawa duk waɗanda ke tu'ammali da ruwa waɗanda ke zaune bakin ruwa ko cikin fadama to su ake ce ma kabawa don wannan yanki shi aka ce ma kabi Na'am to a yanzu kabi ta zama kamar wata babbar masarauta za a ce a Najeriya baki daya. Shin ina ne za a kira masarautar kabi wadda a ake kama a masarautar Argungu? To kamar da fada macen harko wannan yanki da yake a bakin ruwa ko kuma cikin fadama yanki ne cikin daular sangai wanda a wancan lokacin shi askiya shugaban daular sangai daular sangai wadda take da cibiya a gawo gawo tana cikin yankin afirka ta yamma wadda ta hada da niger da kuma benin kuma da faso don haka sai shi sarkin songai askiya ya turo wakilin shi wanda ke kula da wannan yanki na kabi bakin kwadama wato tun daga abin da ya fito daga matsirar kogin ma har abin da ya kai kogin niger gaban yawuri duka ne duk yanki guda ne sai muhammad kanta ya zo sai ya shiga cikin mayaka na aska wanda wani lokacin sai ya jayi wakilin sarkin tsangai da ke zamsarwa wanda aka ce maɗanga rinja da ya mishi na jaruntaka sai shi askiya ya ga jaruntakar shi kanta sai ya ba shi kula da wannan yanki na kai wato kamar gwamna mai kula da yankin kabi amma a ƙarƙashin tsangai inda za a yi ambaci tarihin masarautar kabi sai an ambaci wannan masaraki da ka ambata wato ka katashin wannan ya nuna kinan shi za a ce ya fara kafa kabi ko kuma a shi ne ya fara kafa bula a ƙasar shi mamadu kanta a ko da ya zo ya iske wannan yanki na kabi a kuma a gashin daular songai kasance shi jarumi a sai ya zama shugaban mayaka na askiya waɗanda ke zamne a yankin bakin ruwa a yankin kabi kenan wata shekara sai shi kanta askiya ya sa ya jagoranci yaƙi domin a faɗi ƙasa zuwa agades a wannan yaƙi aka samu kara da ta samun irin ba to lokacin da aka dawo aka dawo da wurin yaƙi aka samo ganima ta yaƙi wato dukiya da bayi da sauran abubuwan da aka samu to a wajen rabon wannan ganima saka matsala tsakanin askiya da shi guna na wannan yanki na kabewa dokanta wanda abin da aka nuna a cikin wasu littattafai su mai shi su suka raina da irin rabon da aka basu wasu littattafai kuma suka ce a ai kyala kanta akai da mutanen shi ba ba su komi ba sai kanta ya je ya mana kuma abin da kanta ya hasasa sai ya ayyana to da yawan wani magana cewa a ba su nasu haƙi to sai aka nuna cewa a wuce gona ne kuma aka sa wasu jaruma cewa su kama shi to da ne sai kuma ya kaure tsakanin shi kata da kuma mai gidansa wanda aka ce a wannan lokacin sai mutanen shi su ba shi goyon baya kuma sai aka yaƙi ce, wanda haka ta samu rinjaye har ya amshi takobin askiya wanda har yanzu wannan takobin yana nan gidan mai martaba ina jin shekara biyar da wuce akwai irin masu diddiga ta nuna daɗewar abu a duniya wanda suka suka auna suka nuna cewa wannan takobin ya kai shekara ɗari biyar a duniya wanda kuma ya daidai da wani lokacin da kanta ya zama ya yi mulkin wannan a masarauta saboda haka da kanta ya dawo sai ya balle daga masarautar songai daga daular songai sai ya kafa tashi daula a shekara ta dubu dari biyar da goma sha biyar wanda yake a halin yanzu ta lokacin da kanta ya kafa wannan daula yanzu wannan masarauta tana da shekara dari biyar da shekara hudu To bayan kammala wannan yakin ko kuma bayan yin wannan shin me yasa ita daular ta dawo za a iya cewa ta komo nan argungu kenan ko kuwa dama shi kanta ana yake argungu ko ko a da ta balle da ya abin ya kasance. Eh, lokacin da ita wannan yanki na kabi ya balle ashe dama akwai wasu yankuna waɗanda su ma sun matsu da zama ƙarƙashin a swangai ƙarƙashin askiya don haka sai suka dawo suka haɗe da kabi suka ba kabi goyon baya suka haɗe sai suka yi daula ɗaya a ƙarƙashin mulkin shi kanta da kanta ya ga cewa lalle ya zama sarki mai ƙarfi kamar irin askiya kuma ba ƙarƙashin kowane basarake ba sai ya haɗa duk waɗannan yankuna sai ya ƙara faɗaɗa daulat wanda yake ya ɗora ko misali ya ɗauki yaƙi shina ciwo garuruwa shina sawa a cikin wannan ah, daula don ta girma daga nan ya yi gabas sai da ya iyaka da sarkin borno a daular borno a wani gari da aka ce ma inguru ina jin inguru yanzu cikin kasar ko jihar yobe ko jihar jigawa sannan daga nan yamma kuma ya yi ci gaba da yaƙi sai da ya yi iyaka da sarkin oyo a lafin na oyo a oshogbo oshogbo ina ganin a halin yanzu kila tana cikin jihar kwara ko kuma jihar oshin sai aka zo aka gina babban birni wato asurame don haka kanta asurame ya zauna ya zama a sau a kaikaici amma lokacin yana gwamna karkashin sangai da suka samu matsala sai ya tashi ya koma gande gande bai zaunu ba a gande ne sai aka zo aka gina birnin surame birnin surame yana daga cikin manya-manyan birane waɗanda suka yi suna a wancan lokacin ake magana ta dauroli. To yanzu me kawo daular a nan Argungu? Lokacin da kanta yana surame. Surame wadda take yanzu tana cikin yankin Silame da Binji a jihar Sokoto yanzu. A lokacin da muke wannan magana a lokacin babu Sokoto. Babu duk waɗanga garuruwa irin su Gwandu, birnin Kabi da sauransu duka babu su. irin su kano da katsina duk tungage ne duk garuruwa ne waɗanda aka ce ma sarkin su sai a ce sarkin kano ko a ce sarkin katsina amma dai yana karkashin sarkin kabi yana karkashin sarkin kabi saboda shi sarkin kabi ba sarkin gari bane sai kanta ya ce zai fara bin sarkin borno don mu ya shigo tsakani ne da wanda abba sarakin shi wanda a karkashin shi ya ya kama mishi don haka sai bi sarkin borno da tawagar shi da rundunar shi sai da sonka ka kai a wani gari da aka ce ma in guru in gudu can kan iyaka to sannan ne aka tsaya aka yi wannan yakin aka ce ka hanya dawowa shi kanta ka hanya shi ta dawowa kabi ta dawowa surame sai ya tsaya a wani gari da aka ce marimi a cikin kasar katsin ne a halin yanzu wannan rimi din jan take to sai ya tsaya a wannan wuri don ya huta karshen wani dogon rimi to sai akwai wasu mutane na cikin wannan gari waɗanda an ka ce matsafa ne suka ƙi fitowa su gaida kanta jan haushi aka ce a yaƙe su sai aka zo aka yaƙi garin aka kore su aka ƙone garin to bayan kanta ya kama hanya sai aka ga kibiya ba a san inda ta to ba sai ta shiga tsakanin kahada da wuya ga yadda muka gani rubuce an ce wannan ita ce ta zama sanadin mutuwar kanta bayan ya shekaru yana mulki a surame wanda kuma bayan rasuwar shi sai aka yi naɗa ɗanshi amadu amadu yana nan a surame shi ma ya daɗe sai aka naɗa ɗanshi shi a dauda dauda ya daɗe kuma dauda an ce shi ya mahaikanta yaƙi a wancan lokacin don daular kafe ta yi yawa lokacin dauda bisa ga lokacin kanta ana nan sai da aka shekara ɗari kusan biyu sannan sarkin kabe na goma sha uku da aka samu matsala wajen sarauta wurin jayayi sarauta to sai ya taso daga daga surame sai ya zo ya kafa birnin kabi a shekara ta dubu da ɗari bakwai daidai wasu su ce shekara ta dubu da ɗari shidda da tis'in da takwas yanzu kuma bari mu sake komawa ga abokin aikin namu da bakon nasa domin jin ci gaban tattaunawar tasu. Menene alaka eh, ita wannan daula da kuma jihadin Sheikh Usman bin Fodio a lokacin da ya nashi eh, yaƙi-yaƙi? To wannan daula dai sai da ta shekara kusan ɗari hudu sannan aka haifi Sheikh Usman bin Fodio. Akwai wani yaƙi da ya taɓa shiga tsakaninta da cibiyar daular Usmaniya a lokacin wannan jihadin? eh wato lokacin da ana birnin kabi har lokacin sarkin kabi sule ba a yaƙi kabawa ba sai bayan rasuwar sarkin kabi sule lokacin da sarkin kabi sule ya rasu wurin jayayya sarauta shi usman masa almajiri ne dama don yana son sarauta ya ji aka yi jihadi da shi don haka ya zaci za a bashi sarauta sai ya nemi goyon bayan abdullahi wanju sai bai samu sarauta ba sannan akwai wani jarumi daga cikin 'ya'yan sarkin kabi wanda aka ce mahoji shi ma ya sa a bashi sarauta sai bai samu sarauta ba sai aka ba ukar wani karamin kanansu to daga nan ne matsala ta samu sai aka fara samun baraka tsakanin su kabawan 'yan sarauta a cikin birnin kabi sai shi hoji ya kashe kanan shi ukar yana da sarauta jin za haka sai usman masashiko ya ta inda abdullahi gondo ya ce ya taimake shi domin ya samu sarauta sai suka zo suka yi baya tare da mutanen shi sai aka ba shi sarauta a gwandu kaba da suka ga cewa usman masayati inda abdullahi gwandu an ba shi sarauta sai suka ce to su ba su yadda ba tun da ya zo inda fulani aka ba shi sarauta ya zama sarkin kafin fulani kenan sai kaba sai suka naɗa nasu sarki na kabi bakabe wato sama'ila karari to sai aka samu sarkin kabi uku lokaci guda a birnin kabi ga hodi wanda bai yadda da fulani ba ga usman masa wanda a tare da abdullahi gwandu sannan ga sama'ila karari wanda shi ko kabawa suka naɗa shi mayaka suka naɗa shi to akan haka sai aka yi ta faɗa tsakanin su su wasu wasu sai shi usman masa ya zo ya nemi goyon bayan aliyu jedo eh, eh, shehu usman dan fodo da abdullahi sai aka haɗu da aliyu jedo aka taho tare da abdullahi gwandu tare da shi usman masa da mayaka waɗanda ke goyon bayan shi kuma kabawa sai aka shigo birnin kabe aka yaƙi hudu aka kore shi da birnin kabe saboda haka shi sama'ila karari da ya ga cewa akwai haici ko waɗanda waɗanda su taho su ce suna tare da shi in an ka tashi sai gani su tare da usman masa to sai an kai shawara cewa tun da yake an yaƙi birnin kabi har an kori hoji sauran usman masa da sama'ila karari kuma shi sama'ila karari ya san usman masa na haɗawa kuma da fulani a taho a yaƙe shi to sai aka yi shawara cewa yanzu ana son a san waɗanda ke goyon bayan sarkin kabi wanda kaba suka yi da shi a hito da birnin kabi a taho na argungu duk wanda ya biyo sarkin kabi sama'ila to lalle shi ne dan halat hakikani wanda ya bada rayuwar shi domin a domin a ci gaba da daular kabi wanda kuma ya zama shi birnin kabi to sai suka ɗauke shi munahiki ne to shine sai aka taho nan argungu da suna a zauna a yi sabo kwata a argungu amma duk daula guda ce kuma 'ya'yan mutum guda ne zuri'a mutum guda ce To yanzu daga wannan lokacin da na ba mai sarauta kawo yanzu sarakuna nawa aka yi a nan masarauta argungu? to kamar yadda na faɗa ma shi na ba shi a sarkin kabi na 22 a halin yanzu wanga sarkin kabi sama'ila shine sarkin kabi na 33 saboda haka kenan muna da sarakuna goma sha ɗai sarkin kabi na yanzu shine na goma sha biyu a nan a rugungu a birnin kabi sarakuna takwas sun ka zauna sun rami sarakuna goma sha uku suka zauna ɗan kalisa su za su kai sarakuna talatin da uku da ke gare mu waɗanda sun kai sarauta a wannan daula ta kabi inda muka haro tarihin kabi bai cika sai an ambato zuwa turawa saboda a kahin turawa su zo duk ƙasar hausa daular usmaniya fulani sun karbe ta tun daga wannan lokacin duk waɗannan sarakuna hausawa baka tsine da bakano da bazazzagi da sauransu duk an tumɓuke su an sa fulani har yanzu fulani ke mulkin waɗannan wurare amma ban da kabi don haka ko da tura sun ka taho an shekara ɗari ana ta yaƙi tsakanin kabi da fulani saboda mi saboda su ga wannan lokacin daular usmaniya ta ko ina duk fulani ke mulki amma banda kabi a ce sarkin kabi kuma har yanzu jikan kanta ne kuma ga tsakanin gwandu da sakwato a kasacin shi don haka a lokacin abdulrahman dan atiku wanda aka ce dan kasko wannan abin ya bata mishi rai kwarai da gaske yace yaya za a cewa arungu ta zama tsibiri duk ƙasa sun ci ko ina banda kabi sun ci da sarakuna banda kabi don haka ko da turawa suka taho sun iski ana ta ana wannan hijira a wannan shekara da na faɗa ma aka yi ma'arin mu taron dangi domin ya zama ko ina an yi labelin ya zama fulani ne ke mulki to a wannan lokacin sai Allah ya baka bawa sa'a suka yi amfani da kayayyakin su waɗanda an ka shiga cikin tarihi gidan tarihi za ka kayayyakin su waɗanda an kai amfani da su ga wannan yakin waɗanda aka yi amfani ban ban iya boye ma na tsafi saboda a wannan lokacin shi sarkin kafa sama ya kira duk mayaka ya ce to ga mu an kawo mana yaƙi na taron dangi to shi yasa shi kuma sarkin kafa sama ya ce to kowa hitar da tuba saboda wanga yaƙi da za a yi tsakaninmu da sakkwato duk wanda ya mutu da mu da su ya mutu kahiri shi yasa sai aka tara kayayyaki na tsafi iri-iri kamar yadda na faɗa ma wanda in ka zo cikin gidan ɗakin tarihi ɗakin kayan yaƙi zaka gane su waɗanda an ka amfani su a wannan lokacin sai aka yi amfani da su kuma sai Allah ya taimaki kabawa sai suka samu nasara kan fulani a wannan shekara a wannan shekara ce aka don tabbatar da shaida sai aka amso tambura na daular usmaniya waɗanda yan ka shiga cikin kamar yadda na faɗa ma wannan ɗakin har yanzu suna nan ashe wanda kusan su a shaida tabbatar cewa lalle an ci ku da yaƙi an ka an shi muku tamburra don haka lokacin da tura suka taho sai suka shiga tsakani sai kuma duk da haka aka samu rauni hiya da rabin kasar kabe yanzu yana cikin nijar duk sarakunan gana arawa da zabarma da adarawa har zuwa kasar tawa da duk karkashin sarkin kabi suke amma yanzu kaga duk suna nijar don haka ya da rabin kasar sarkin kabi yanzu tana cikin nijar da Burkina Faso da Benin Republic menene sana'ar da aka fi sani ga kabawa musan idan aka yi maganan ah, kabawa ko abin da zai zo garinsa shine ah, kamun kifi da sauran harkokin da suka shafi ruwa mutan tale-tale kamar yadda muka gani a rubuce cewa su kabawa asalinsu daga maka sun ka fito kuma a can makka ah, a lokaci kafin bayyana musulunci suna karkashin wani wanda aka ce ma Usman nan dan Mas'udu shi Usman nan dan Mas'udu shine shugaban wata kungiya da aka ce mata Sikaya Sikaya kungiya ce wadda ke ta'ammali da ruwa wadda ke ba baki ruwa in sun ka taho ziyara a dakin Ka'aba a wannan lokacin amma masu ziyara gumaka lokacin kafin bayyana musulunci don haka kafin bayyana musulunci sai an ka samu juyin mulki tsakanin kabila eh, Jurhum da kuma Amdat eh, ko Amalek to su kama suna cikin zuri'ar jurhumawa jurhumawa su ne zuri'ar annabi isma'ila dan annabi ibrahim don haka lokacin da suka taso sai suka ƙetare kogin nilu wannan na tsakanin masar da kuma saudi arabia suka shigo cikin ruwa sun daɗe cikin ruwa da suka ƙetaro sai suka tsaya cikin wata fadama a cikin yankin fezzan yankin fesan duhu da mace sai zan a wannan lokacin sun riga sun sama da ta'amuli da ruwa a can sai zan ba su da sana'a sai noman alkama da noman shinkafa da kamun kifi babbar sana'ar su ita ce kamun kifi da noman shinkafa shin kabawa suna da wani yare ko ko a hausawa din ne da wani sashi ne na hausawa kabawa a halin yanzu ko kuma tun can farko bamu ji cewa suna da wani yare ba illa iyaka hausawa ne a cikin ah, yanki da aka ce ma kabi in kana zaune cikin wani yanki sai a ce ma na kaza misali kabi sai a ce kabawa amma akwai wani tsage da ake yi domin bambancewa tsakanin kabawa da sauran mutane yaya wannan tsage yake a takaice to shi wannan tsage an ce wasu sun ce dalili shine ga wancan lokacin da ake zaman yaƙi to wasu sun ce domin a gane yan uwa amma wasu kuma suka ce su kabawa da suke suna cikin ruwa to sai zan suna da wani camfi wanda ka cewa aljanun ruwa suna hurhuran mutum don hakan ga a wancan lokacin shi aljani bai son tambo bai son cage sai suna tsage 'ya'yansu wanda yake aljanu ba su su idan aka ce maka mafi akasari abin da zai zo ga zukatan mutane shine farare larabawa da dogon gashi da sauransu ne mai da ka ba bakake ai ba ka ba ba kusan duk dan adam asalin su tushe ɗaya suke daga annabi adam an ɗauki lokaci mai tsawo sai allah ya share dukkan mutane lokacin annabi nuhu sai zan waɗanda a cikin jirgin annabi nuhu su kaɗai suka tsira kuma da farare ne amma saboda tsawon zamani sai kuma mutane suka sake watsuwa in ka samu kanka inda zafin rana irin wani yanayi sai ya zama jikinka ya koma haka amma kuma duk da haka a cikin larabawa akwai baƙaƙe musamman su waɗanda jurhumawa ɗin To jama'a da haka muka kawo ƙarshen shirin namu kafin mu sallama da ku ga wannan saƙo. cutar coronavirus ba ta da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. in kunne ya ji gangan jiki ya tsira. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen yau da gobe na wannan makon. yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin zahar aminu fage da dukkan abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin da julie gresham da ta taimaka ta bada umarni sai injiniyan mu na yau daniel brown ni muhammad hafiz baballa daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a hutun karshen mako lafiya. Muryar Amurka yau ta tantance